sashen Hausa na Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo dubu shida da kuma mita 31 ko kilo da biyar a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya kama mu rediyo amfani sarauniya ninya dalol fm da kuma nomad fm A ƙasar Ghana za iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar Kwalambiya. A yau talata sha uku ga wannan watan na Janairun shekarar 2026 ni Ruqayya Basha ke jagorantar shirin tare da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda hukumomi a jamhuriyar Nijar suka soke lasisin wasu kamfanonin dakon man fetur a fadin kasar. Lalle bai yi daɗi ba a gajiyayya tsakanin magabata da talakawansu ta kai wannan wannan hoge. Sannan kuma za ku ji yadda masana ke tsokaci kan harin da Amurka ke kawowa Najeriya bisa zargin kisan ƙare dangi da ake wa Kiristoci a fadin ƙasar. kai duk gwamnati ma da ta yi wannan ai bata halarci ma ta kira kanta gwamnati ba. A bangaren shirye shirye mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu karkare da labarin ta maula. Amma duk sai kun sha labaran duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Aliyu. Ai sauraro lafiya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Amurka ta baiwa Najeriya wasu muhimman kayan yaƙi domin taimakawa ayyukan da ƙasar take yi. Kamar yadda rundunar sojin Amurka mai kula da shiyar Afirka da ake wa lakabin mm-hmm. Africom ta faɗa a yau talata. Wannan kayayyakin yaƙin suna zuwa ne bayan da Amurka ta ƙaddamar da hari da ta auna kan mayakan ISIS a yankin arewa maso yammacin ƙasar cikin watan jiya. Cikin bayani da ta wallafa a dandalin sada zumunci na X, tace kayayyakin da aka mika a ƙasar a Abuja zai taimaka a ƙoƙarin da Najeriya take yi wanda ya nuna haɗin gwiwar ƙasashen biyu kan batun tsaro. Sai dai rundunar ta Afirkon ta bayyana irin kayayyakin da ta baiwa Najeriya ba, wacce take yaƙi da mayakan sa kai masu ikirarin Islama a arewa maso gabashin ƙasar da kuma galibi ƙungiyoyin ɓarayin daji daga arewa maso yammacin Najeriya. Najeriya za ta bude asusun dala biliyan biyu domin samar da kudaden da ƙasar za ta bukata ta yi amfani da su wajen haɓaka sashen makamashi da ba shi da dogaro ta hanyar mai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda ya bayyana haka a yau talata ya ce ɗokin da masu zuba jari suka nuna wajen sayen hannayen jari da ƙasar ta fitar a ɓangaren nan ya nuna muhimmancin da aka aza wannan fanni. da yake magana a yau talata a abu dhabi a wani babban taro game da muhalli da sakewar yanayi shugaba tinubu ya ce ƙasa tana da burin tara kuɗaɗe dala miliyan ɗari biyar domin samar da kayayyakin aiki da ingantawa yayin da sosun biliyan biyu ɗin kuma gwamnati za ta yi amfani da su ne domin ƙarfafa wa ayyukan da ake yi domin rage hayaƙi da yake janyo ɗumamar yanayi da rage dogaro da mai. Hakanan shugaban na Najeriya ya bayyana cewa Najeriya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanya hannu kan yarjejeniya mai ƙarfi da zumar haɓaka cinikayya da kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da za su shafi haɓaka hanyoyin samun makamashi da bai dogara kan mai ba, sufuri da ta sama da kuma ƙasa, noma, kasuwanci da amfani da na'urori da sauransu. Najeriya tana fuskantar ƙalubale ta fuskar manufofinta game da muhalli. yayin da take kokarin daina kona iskar gas da danginsu a kokarin da take yi na sake fasali domin rage mamar yanayi. Papa Roma Leo zai kai ziyara ƙasar Angola ɗaya daga cikin ziyarce-ziyarcen da Papa Roman zai kai ƙasashen Afirka. Jakadan Vatican a Angola ne bayyana haka yau Talata wadda zai kasance ziyara zuwa ga ƙasashen waje ta farko da Papa Roman zai yi a wannan sabuwar shekara. Jakadan na Vatican a Angola Archbishop Dubiel ya gaya manema labarai cewa Papa Liyo ya amince da gayyatar da shugaban kasar Angola Joao Lorenzo ya yi masa a ziyarci kasar sai dai ba a tantance ranar da za a kai wannan ziyara ba. Papa Liyo wadda aka zaɓe cikin watan Mayun bara bayan mutuwar Papa Roma Francis a zaman shugaban ɗarikar Katolika ya yi ziyara a ƙasashen ƙetare sau ɗaya tak balaguro da ya kai shi ƙasashen Lebanon da kuma Turkiyya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga 'yan ƙasar Iran ko Farisa su ci gaba da zanga-zanga ɗauki yana tafe. Yayin da shugabannin addinin ƙasar ta Farisa suke ci gaba da ɗaukan matakan murƙushe zanga-zanga mafi girma da ƙasar ta fuskanta cikin shekaru masu yawa. ‘Yan kishin ƙasa a Iran ku ci gaba da zanga-zanga ku kwace iko a hukumominku ɗauki ko taimako yana tafe shugaban na amurkan ya faɗa a shafinsa na true social ya gara da cewa ya soke duk wata ganawa da jami'an iran har sai an kawo ƙarshen kashe-kashen rayukan masu zanga-zanga da ba shi da ma'ana zanga-zangar wacce matsalolin tattalin arziki suka haifar ita ce kalubale daga cikin gida mafi tsanani da shugabannin iran suka fuskanta a cikin shekaru uku da suka gabata kuma yana zuwa ne yayin da ƙasar take ƙara fuskantar matsin lamba daga ƙetare bayan da Isra'ila da Amurka suka kai wa ƙasar farmaki a bara. Bayan da shugaba Trump ya wallafa kiran da ya yi wa 'yan ƙasar ta Farisa shugaban tsaro a Iran Ali Larijani ya faɗa ta shafinsa a X cewa Firaministan Isra'ila da shugaba Trump su ne manyan masu kashe 'yan ƙasar Iran. a karon farko tun da aka fara zanga-zangar cikin makonni biyu hukumomin kasar sun ce an kashe mutane dubu biyu a siriya ko sham dubban mutane ne suka yi zanga-zanga cikin ruwan sama a arewa maso gabashin kasar domin nuna rashin amincewar su da korar mayakan kurdawa daga birnin aleppo a makon jiya bayan kwanaki da aka yi ana gwabza fada tazomara aleppo ta zurfafa rashin fahimtar juna a kasar da shugabanta na yanzu Ahmed Alshara ya yi al'awashin haɗa kan ƙasar mataki da yake fuskantar turjiya daga Kurdawa waɗanda suke ɗare-ɗare da gwamnatinsa da mai sigar addini. Ma'aikatar kiwon lafiya a Siriyan Kosham ta ce faɗan na tsawon kwanaki biyar ya kashe mutane ashirin da uku. Mutane fiye da dubu ɗari da hamsin kuma suka tsere daga unguwanni da suke zama a hannun Kurdawa. wani jami'in kurdawa ilham ahmed ya faɗa manema labarai yau talata cewa mutane 48 ne suka halaka sakamakon farmakin da dakarun ƙasar suka kai musu sai dai kamfanin dillancin labarai na reuters bai tantance saɓanin da ke akwai tsakanin alƙaluma da gwamnati da kuma kurdawan suka bayar ba. Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taska rahotanninmu. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun soke lasisin wasu kamfanonin da man fetur sakamakon zarginsu da kin amsa kira a watan Oktoban shekarar biyar lokacin da gwamnatin kasar ta aiki da tallafin man fetur zuwa kasar Mali bayan da 'yan ta'adda suka bullo da dabarar datse hanyoyi tare da kona motocin dakon man fetur ɗin. wakilin gta hausa su lemu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai na jamhuriyar nijar kamfanonin dakon man fetur akalla goma sha tara ne gwamnatin nijar ta soke lasisin su haɗe da wasu direbobin motocin dakon mai su kimanin goma sha hudu da aka karbe wa lasisin tuki sakamakon abin da aka kira bijirewa umarnin hukuma a ƙarshen watan oktoban 2025 wato lokacin da ake shirin tura wa ƙasar mali ɗaukin man fetur a sanadiyar wuyar man da aka shiga a ƙasar bayan da 'yan ta'adda suka datse tituna a tsakanin manyan biranenta sakataren kungiyar sina kohi ta matuka motocin dakon mai moda hassan ya bayyana rashin jin daɗi game da matakin tanke su kan mai su kai man fetur eh, a kasar mali ba mako direbobi waɗanda aka sa sunayen su goma sha tara ne cikin sunayen nan wanda aka sa akwai direbobi wanda suka kai man nan a ba mako daga bamako ma sun ku wuce mali e lome daga lome sun kai lodin man fetur suka kawo shi nan yamai an kasa wannan abu yana kawo mutanen cikas tunda eh, mutum wanda yana aiki da lasisin shi yana ce da iyalin shi ga iyali ga 'yan uwa kuma an kake yanzu an amso mai wannan lasis kun san ko akwai matsala eh, kun ba karamin matsala ba yanzu dai kowa ya san eh, cikin zancen kasa ne ake kenan ba mu nemo abin da zai mai mu baya. Shugaban kungiyar mamallaka motocin dakon mai Gerard yalan da na tuntuɓa bai so ya yi magana a kan lamarin ba. Sai dai tuni 'yan fafutukar kare hakkin ɗan adam irin su Nasar Saidu ke jan hankulan ɓangarori akan buƙatar sulhu. To kasan shi a dokance wannan abu da ake cema requisition kamar gwamnati yana iya ɗaukar ƙuduri mataki na cewa da yana buƙatar kayanka ko abu don saboda a yi aiki kaza. lalle bai yi daɗi ba a gajiyayya tsakanin magabata da talakawansu ta kai wannan wannan hage abinda dai muke jan hankali na gwamnatin da su duka mutanen ya kamata a tsananta waye kai ko wannan doka na kira zuwa ga jama'a don kare ƙasa a cikinta akwai zancen rikishishon na ko mutum ko kayan da ke gare ka ko sani da ke gare ka. Ƙungiyar ta Sinakohi ta ce ta fara yunkurin tuntuɓar mahukunta domin warware kullum da ya sarke. Yanzu muna shirye-shirye mu je magani masu eh, mutanen gwamnati mu tattauna da su. Eh, a lokacin nan ne za mu san matakin da za mu dauka insha Allah. Gwamnatin ta Nijar a takardar da ministan sufuri Kanal Amadu Abdurrahman ya saka wa hannu ta zargi kamfanoni da direbobin da abin ya ritsa da su da laifin kin amsa kira a wani lokacin da ake kokarin gudanar da aiki mai mahimmanci ba tare da yin cikakken haske a kai ba. a ranakun farkon matsalar man da ta afka wa mali ne jamhuriyar nijar ta kuduri niyyar tura tankoki 100 dauke da lodin mai a matsayin agaji ga makwabciyar ƙasa kuma kawali ta gamayyar ios sai dai tun a wancan lokaci rahotanni sun ce tankoki 82 ne suka isa ƙasar ta mali waɗanda dakarun tsaron nijar suka yi wa rakiya sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga mai a jamhuriyar nijar aini na kirai ka ba don wanki ba wai na ka da mage bayan ka ba dalla Masana na ganin cewar Najeriya ƙasa ce mai cikakken iko da bai kamata a kai mata hari daga waje ba idan har taimakon za a bata to ana iya bata tallafin da za ta iya magance matsalolinta na cikin gida abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya zanta da dr usman bugaje akan wannan matsalar ka kuma rahoton da ya haɗa mana ko a makon da ya gabata shugaban amurka donald trump ya ƙara gargaɗin najeriya da cewar idan ba a daina yi wa kiristoci kisan kare dangi a ƙasar ba babu shakka za su sake kai wani hari kamar wanda suka kai a 'yan makonnin baya. Dr. Usman Bugaje kuwa ya ɗaura laifin duk waɗannan abubuwa a kan 'yan majalisun ƙasa da shugaba Bola Ahmad Tinubu. Amma kuma wai a zo a buɗe ma Amurka ƙofa ta shigo ta abin ta riga dama tana jeho mana bom tana kakkashe mutanen da ba mu san ma wa take nufi ba domin shi wannan bom ɗin a dukkan bincike da muka yi bai faɗa inda 'yan ta'adda suke ba. shin da gasken ma 'yan ta'addan za su yaƙi ko kuma dai za a fake da ita wannan damar da aka ba su a zo a yaƙi musulmi tun da shi Trump a haukansa ya ce ya shigo ne wai don ya kare Kirista. To ya za a yi ƙasa ta yadda a raba mata 'yan ƙasarta tsakanin musulmi. Wannan ai kamar ana son a haɗa faɗa ne a ƙasa. In an haɗa faɗan shi shugaban ƙasan Tinubu ina za shi. Ka yi magana a matsayinka na wanda ya taɓa zama a Majalisar Dokokin Ƙasa, kasan dokar ƙasa kuma kasan ainihin yadda dangantaka ta diflomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa. Ana iya cewa wannan karya doka da shugaba Bola Tinubu ya yi ya kai matakin da za a iya cewa 'yan majalisu su fara duba yiwuwar su tsige shi saboda ya karya dokar ƙasa? Kwarai da gaske, kuma ai da na je majalisar ma na shugabanci wato kwamiti da ke kula da harkokin kasashen waje. Shi ya sa ma nike maka irin wannan maganganu. Kuma wannan ba ƙaramar jarima ba ce ba wato ba ƙaramin laifi ba ne ba. To amma ita majalisar da muke ta yanzu majalisar banza ce ba ta da wani iko wato duk ikon da tsarin mulki ya bata ta riga ta kai wajen tinubu ta sayar an ba ta kuɗin ta saka a jihunta. Saboda haka ta gata nan dai sunan jekana yi ta ba su iya yi ba kowa komai yanzu ka ɗibi wancan a doka ta haraji bayan an bi doka an yi diddiki an cire na cirewa an yi abin da ake ce sauraron ra'ayin jama'a public hearing an gama komai duk ka'idar da majalisa an bi an fitar da doka wai sai su yi watsi da wannan dokar su ɗauko tsohon takardar da suke son abin da suke so su yi wai su je su saka ta a matsayin ita ce doka a sa ta a cikin gazet ai wannan abun eh, kafin ma a kawo zancen trump din ai da tuni da damuna da majalisa da tuni an fara yadda za a tsige wannan mutumin kuma wannan mutumin kai duk gwamnati ma da ta yi wannan ai bata halarci ma ta kira kanta gwamnati ba ka cuta kai yaudara kai karya. irin wannan kuma baka da kunya ka zauna bisa kujera ka ce kai shugaba shugaban wa kuma bayan duk kai wannan ta'annaci ana dai iya cewa ko Najeriya na tsoron irin cin zalin nan ne na juyin mulki da Amurka ta yi a kasar Venezuela a ranar uku ga watan Janairun 2026 irin shi ne ya sa har ta buɗe ƙofar ta ga Amurka ba tare da samun izinin 'yan majalisar ƙasar ba. Yusuf Aliyu Harande daga gundumar kwalambiya Farfesa Afirka na Afirka gida ka zo nan ka ga abin mamaki. Arziki da abinci ya za ka je waje neman aiki. ƙarfi al'adu da hikayar mulki afirka gida gurin faharin ma'anan muka tashi afirka gida aboki na afirka gida ce To an gaishe da Yusuf ali Harande da wannan rahoto. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi. Ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum Rukayya sha ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Gen Z, shirin da ke tabo abubuwan da suka shafi matasa da kuma dandalin yanar gizo, har ma da abubuwan da ke addabar ku a yankunan ku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. To madalla. Wasikar mu na farko ya fito ne daga hannun Abubakar Muhammad Umar ya ce GTA Hausa abubuwan da ke damun mu suna da yawa amma babbar matsalar da ke addabar mu a nan yankin arewa musamman jihohin sokoto kebbi zamfara niger katsina kaduna kwara da kuma jihar kano ita ce matsalar tsaro wannan ita ce babbar matsalar da muka fi buƙatar gwamnatocin waɗannan jihohi su mayar da hankali a kansu domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗaurewa sadiq abubakar ya ce salam gta hausa Wasu gwamnoni ba sa saka isasshen kasafin kuɗi don inganta makarantu, kayan koyarwa da horon malamai. sannan kuma akwai rashin kulawa sosai ga asibitoci rashin kayan aiki da kuma karancin ma'aikatan lafiya wanda ke kawo matsaloli ga talakawa ba a mai da hankali sosai wajen samar da ruwan sha inganta noma da tallafawa manoma hanyoyin sufuri da tattalin arziki rashin gyara hanyoyi samar da wutar lantarki mai inganci da tallafawa ƙananan masana'antu da kasuwanci Babaye Gambo Tumniya daga jamhuriyar Nijar ya ce, GTA Hausa muna buƙatar gwamnatin ƙasarmu Nijar ta gyara mana hanyar mu mai tasowa daga Langiwa zuwa nan garin mu na Tumniya. Wallahi wannan hanyar ta lalace sosai. mu na gaba ya fito ne daga hannun Adamu Aliyu Ingulde ya ce, Mu dai a halin yanzu matsalar mu a birnin Maiduguri ita ce rashin wadatacciyar wutar lantarki saboda sai mu yi sa'o'i 48 babu wutar sannan babu kwakwarar bayani daga wajen mahukunta. Mamman Sani Dauda cinwaza ya ce, Mu dai a nan yankin murya Zindar na jamhuriyar Nijar na ƙauyenmu na zangon Hamadu matsalar mu ita ce ruwan sha mun yi mun yi an kyale mu wanda har ta kai yara masu zuwa makaranta suna fashin tafiya makaranta saboda wato ruwan sha. Masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. madalla Hassan Alfa Abu Hafsa ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto ya ce salam GTA Hausa Ɓangaren ilimi da lafiyar al'umma su ne yawancin gwamnoni suke watsi da su maimakon su inganta lafiya ko ilimin al'umma sai su mayar da hankali wajen gina tituna ga kuma asibitoci da makarantu babu kayan aiki a jiha ta ta bauchi gwamnanmu ya yi ayyuka masu kyau sai dai kash bangaren makarantu lamarin babu kyau kwata-kwata don yara a ƙasa suke ɗaukar karatu babu kujeru a makarantun firamare da na sakandare wannan abun bai dace ba gaskiya haka asibitoci ba magani lamarin babu tsari sam saboda haka ba lafiya ba maganar tituna ko gina gidan gwamnati maimakon haka gara a kai kudaden don bawa yara karatu da kuma inganta harkar lafiya. Imrana Hassan Madaha daga garin Baku da ke arewacin Ghana ya ce, A gaskiya a nan ƙasar Ghana, abinda hukumomi ba su kula da shi ba shine matsalar tsaro da ke samun mu. A garin Baku da ke arewacin Ghana muna fama da rikicin sarauta sama da shekaru 60, amma har yanzu muna cikin mawuyacin hali kullum sai an hallaka mutane. amma hukumomi sun kasa kawo ƙarshen wannan rikici kasuwanci ya mutu makarantu an rufe mota ba sa shiga cikin garin baku sai da esco saboda rashin tsaro Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Bashir Muktar Yusuf ya ce Salam GTA Hausa rashin hanyoyi masu kyau yana jinkirta kai kayayyaki kasuwa a lokacin damuna wasu ƙauyuka kan zama ba su da hanyar shiga ko fita kwata-kwata a wani gefe kuma ruwan sha na daga cikin matsalar da ake fuskanta a karkara yawancin jama'a a karkara har yanzu suna dogaro ne da rijiyoyi ko ruwan koguna rashin ruwa mai tsafta yana haifar da yawaitar cututtuka kamar gudawa da kuma batun wutar lantarki yawancin yankunan karkara ba su da wuta ko kuma wutan baya daɗewa hakan yana jinkirta ci gaban tattalin arzikin gida kamar ɗinki sassaƙa ko sarrafa kayan gona ga kuma rashin cibiyoyin koyon sana'a ko shirin karfafa gwiwa ga matasa da mata musamman ba sa samun tallafi wajen sana'o'i da ayyukan dogaro da kai a ƙarshe kuma rashin ayyukan waya ko intanet yana takaita harkokin kasuwanci ilimi da samun bayanai a karkara da fatan za a ji kokenmu amin. To masu sauraron mu a nan zan datsa aya a madadin abokan aikin da suka taimaka shirin ya kammala ya zo gare ku ni rukaya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bi salam. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balaburanku a takaice. za mu fara shirin namu ne a kasar spain inda damu leƙa kungiyar kwallon kafa ta real madrid bayan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta sallami mai horar da 'yan wasan ta Zabi Alonso wadda ya shafe watanni takwas yana jagorantar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid zaka dai rade radi na zagawa kan cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din tana sha'awar ganin ta dauko tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Jogging Club wadda yake hade da kungiyar nan ta Red Bulls sai dai wasu na ganin cewa idan har kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta yi ta yi wa Jogging Club ka iya dawowa a hidimar wasan kwallon kafa To daga nan kuma za mu leka bangaren saye da sayarwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta raba gari da mai horas da ita Alonso. Shi kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ɗin Ada Gula dan shekaru 20 da haihuwa ya ce kwata-kwata ba shi da niyan barin kungiyar duk da cewa kungiyoyi da yawa suna neman sa ciki kuwa har da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. dan wasa mai kai hari na kungiyar kwallon kafa ta Roma Tammy Abraham mai shekaru 28 da haihuwa ana raɗe raɗin cewa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa mai fafatawa a gasar Premier League na kasar Ingila na sha'awar ganin cewa ta ɗauko dan wasa har yanzu dai muna ingila inda za mu leka ƙungiyar kwallon kafa ta manchester united manchester united tare da takwarar ƙungiyar kwallon kafa ta newcastle united da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta tottenham na bibiyan dan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta sassolo tarik mobi dan shekaru 24 da haihuwa a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ne ke dubawa kan nazarin ta yin da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta yi mata kan dan wasanta marco laurenti dan shekaru 30 da haihuwa yadda kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ta taya shi akan kuɗi fam miliyan 30 kungiyar kwallon kafa ta bayan munich kuwa ta kara kaimi ne wajen ganin cewa ta ɗauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta crystal palace na ƙasar ingila mike wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ita ma ta nuna sha'awarta dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa Manchester City da Liverpool dukansu sun nuna sha'awar ganin sun ɗauko dan wasan a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta roma ne ta amince kan wata yarjejeniyar daukar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta aston villa a mazaunin aro bisa zaɓin sayan dan wasan na dindindin dan wasan dan ƙasar netherlands doyin malen mai shekaru 26 da haihuwa yadda aka bayyana sanya kudinsa da kai ma darajar fan biliyan 28.5 malada hiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Ga sahabu Imam Aliyu da labaran duniya karo na biyu. Amurka ta baiwa Najeriya wasu muhimman kayan yaƙi domin taimakawa ayyukan da ƙasar take yi. kamar yadda rundunar sojin amurka mai kula da shiyar afirka da ake wa lakabin africom ta faɗa a yau talata wannan kayayyakin yakin suna zuwa ne bayan da amurka ta ƙaddamar da hari da ta auna kan mayakan ISIS a yankin arewa maso yammacin kasar cikin watan jiya. A Cikin bayani da ta wallafa a dandalin sada zumunci na X, ta ce kayayyakin da aka miƙa a ƙasar a Abuja zai taimaka a ƙoƙarin da Najeriya take yi wadda ya nuna haɗin gwiwar ƙasashen biyu kan batun tsaro. Sai dai rundunar ta Afirkon ba ta bayyana irin kayayyakin da ta baiwa Najeriya ba, wacce take yaƙi da mayakan sa kai masu ikirarin Islama a arewa maso gabashin ƙasar da kuma galibi ƙungiyoyin ɓarayin daji daga arewa maso yammacin Najeriya. Najeriya za ta buɗe asusun dala biliyan biyu domin samar da kuɗaɗen da ƙasar za ta buƙata ta yi amfani da su wajen haɓaka sashen makamashi da ba shi da dogaro ta hanyar mai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda ya bayyana haka a yau talata ya ce ɗokin da masu zuba jari suka nuna wajen sayen hannayen jari da ƙasar ta fitar a ɓangaren nan ya nuna muhimmancin da aka aza wannan fanni da yake magana a yau talata abu dhabi a wani babban taro game da muhalli da sakewar yanayi shugaba tinubu ya ce ƙasa tana da burin tara kudade dala miliyan ɗari biyar domin samar da kayayyakin aiki da ingantawa yayin da asusun biliyan biyu din kuma gwamnati za ta yi amfani da su ne domin ƙarfafa wa ayyukan da ake yi domin rage hayaƙi da yake janyo ɗumamar yanayi da rage dogaro da mai. Hakanan shugaban na Najeriya ya bayyana cewa Najeriya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanya hannu kan yarjejeniya mai ƙarfi da zumar haɓaka cinikayya da kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da za su shafi haɓaka hanyoyin samun makamashi da bai dogara kan mai ba, sufuri da ta sama da kuma ƙasa, noma, kasuwanci da amfani da na'urori da sauransu. Najeriya tana fuskantar ƙalubale ta fuskar manufofinta game da muhalli. yayin da take kokarin daina kona iskar gas da dangin su a kokarin da take yi na sake fasali domin rage dumamar yanayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga 'yan kasar Iran ko Farisa su ci gaba da zanga-zanga ɗauki yana tafe. Yayin da shugabannin addinin kasar ta Farisa suke ci gaba da ɗaukan matakan murkushe zanga-zanga mafi girma da kasar ta fuskanta cikin shekaru masu yawa. ‘Yan kishin ƙasa a Iran ku ci gaba da zanga-zanga ku kwace iko a hukumominku ɗauki ko taimako yana tafe. Shugaban na Amurkan ya faɗa a shafinsa na True Social. Ya kara da cewa ya soke duk wata ganawa da jami'an Iran har sai an kawo ƙarshen kashe-kashen rayukan masu zanga-zanga da ba shi da ma'ana. Zanga-zangar wacce matsalolin tattalin arziki suka haifar ita ce kalubale daga cikin gida mafi tsanani da shugabannin Iran suka fuskanta a cikin shekaru uku da suka gabata. kuma yana zuwa ne yayin da ƙasar take ƙara fuskantar matsin lamba daga ƙetare bayan da Isra'ila da Amurka suka kai wa ƙasar farmaki a bara. Bayan da shugaba Trump ya wallafa kiran da ya yi wa 'yan ƙasar ta Farisa shugaban tsaro a Iran Ali Larijani ya faɗa ta shafinsa a X cewa Firaministan Isra'ila da shugaba Trump su ne manyan masu kashe 'yan ƙasar Iran. A karon farko tun da aka fara zanga-zangar cikin makonni biyu, hukumomin ƙasar sun ce an kashe mutane dubu biyu. Masu sauraro da takaitaitun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na Facebook, X da Instagram ko kuma shafinmu na gtahausa.com. A madadin sahabu Imam Aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya. da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Rukayya Basha ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bi salam.